أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنئم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى muna sha takwas ga wata إجراء دبو لأليمكم da arba'in da bakwai kuma ya yi daidai da bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa alaihissalam 2026 muna cikin suratul ghafir aya ta goma sha takwas alarama bismillah أعوذ بالله ما للظالمين من حميم ولا نزل عين وراء يعلم ضالة الأعين وما تخفي والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون شيئا كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم لهم من الله ذلك بأنهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an birhu ya manzan Allah ka gargaɗi wannan al'umma yau mal'azifati da rana makusanciya ita ce ranar alkiyama kuga an kira ta rana ta kusa saboda mai kulle akin kare shi a gurin Allah Allah bai da yau bai da gobe bai da baki bai da baki shi Allah bai da baya bai da gaba don haka yace a gargaɗe mu mu al'ummar mazan Allah yawmal azifati da rana makusanciya idil qulubu ladal hanajir kazumin yayin da zukata za su zo makogoro kamar zuciyar mutum za ta fasa ƙirjin shi ta fito don su ma da zalimi na min hamimin wala shafi azalimai ba su da wani masoyi ko maceci yuqa da za a yi wada ya alamu shi Allah yana sane da kha'inatul a'yun kallo na banza da za ka yi wa ɗan uwanka ko ka harare shi a cikin zuciyarka ko kai masa wani kallo na rashin mutunci to Allah yana sanar da shi wa ma tukhfi sudur da abin da kirji ta koyi kuga hata wannan Allah sai ya yi ki harari kar uwarki kawai kar ma ki zage ta to Allah sai ya yi hisabi ya mata sakayya cikin haƙƙinta na walakanta ta da kika yi da idanuwanki ita ba ila ma bata san kin yi ba to amma shi allan da ya halatta miki idanuwan ya san abin da idan yayi Allah da ya halatta miki zuciyar ya san manufar zuciyarki da wannan kallon domin juya wacce yana hannunsa wallahu yaqdi bil haqq sai ce Allah yana hukunci da gaskiya wallahu yaqdi bil haqq Allah yana hukunci da gaskiya wallazi ne da una min waɗanda suke bautar wani ba Allah ba la ya ƙabo da bishin? ba sa iya hukunta komai inna Allah huwa sami'ul basir lalle Allah ne mai ji kuma Allah ne mai gani dan Abbas Allah ya ƙara yarda da su yace ya alamu Allah ta'ala min al-ainihi Allah yana sane da ido cikin abin da ido take kallo hal turidul khiyana amna tana nufin ta yi ha'inci ko kuwa sai ce ya alamu fa'ilatar ra'ayuni wa ma tukufi sulu Allah yana hukunci da gaskiya adilun ala an yaji zai bil hasanatil hasana wa bi sayyi'ati sayyi'a duk kankantar aikin alkhairi Allah sai ya biya ka da alkhairi duk ƙanƙantar aikin sharri Allah sai ya biya ka da daidai gwargwadon wannan sharri Ba man ya amal misqala zarratin khayran wanda biya aiki misalin ƙwayar zarra na alkhairi zai ga wannan alkhairin misalin ƙwayar zarra sai ya gani haka wanda ya aikin sharri misalin ƙwayar zarra zai ga sakamakon aikinsa na sharri daidai ƙwayar zarran nan kin ga dai a nan duniya ba in an ce zarra nuna mana zarra ba za ki iya nuna ta ba an ce idan kina ɗaki ta tsagun taga ta windo za ki ga waɗansu 'yan ƙananan ƙura haka kamar suna shigowa to ƙwaya ɗaya ita ne zarra za ki iya kamo ta ba za ta kamo sai Allah ya ce wa lam yasiru fil ardi shin mutane ba sa yin tafiya ne a doron ƙasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim su kalli ƙarshen waɗanda suka zo kafin su kunga bahaushe ma ce tafiya mabuɗin ilimi ba Allah ya ce wa lam yasiru fil ardi shi ba za su yi tafiya ba a doron ƙasa bayan guru kai fa kana da ladina min abin su kalli ƙarshen waɗanda suka zo kafin su kanu ashad kanu hum ashad minhum sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi wa afaran fil ardi da kuma alama na rayuwa a doron ƙasa an ce afaran shine a zo a ga kufan garinku irin kamfanoninku irin tattalin arzikinku irin aikin da kuka yi to waɗanda Allah ya kawo a wannan duniyar suka ƙi masa ɗa'a ya shafe suka bar mai su ba sun fi mu na yanzu komai sun fi mu arziki sun fi mu daɗewa a duniya sun fi mu rayuwa sun fi mu sanin rayuwar da daɗinta amma da ba su bi Allah ba sai Allah ya goge fa kaza Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su da zunubansu ma kana lahum min Allah min wa ba su da wata makariya abinda Allah zai kare su wato wani mutum ya kare su ko wata kungiya ta kare su ko waɗansu jama'a su kare su Allah ce ba musu Allah ya gama da su kamar ba a yi su ba to kun ga wannan yana nuna cewa musulmi wajibi ne ya gyara tsakanin shi da mahalicci shi idan baki gyara tsakanin ki da mahalicinki ba kin zalunci kanki domin a nan duniya ne za ki ga wannan ku gaisa ki ga wancan ku gaisa ran da kika mutu aka saki a kabari ba za ki saki gani kowa ba wallahi ba za ki ga kowa ba kowa ba zai ba. yanzu an binne ki ne daga ke haka ba wani sai hali sai sallah su ne kawai ki gyara ni ma in gyara kowa ya gyara tsakanin shi da mahalicci shi ke sa Allah ya ce wa ma kana lahum min Allah min wa bai kasance a daga wurin Allah suna da wani wa'il shine radun wanda zai dawo musu da martabar su ko wasu. ba su da shi da Allah sai ce zalika bi annahu zalika bi annahu kana yasta'inu bi Zalika Allah ce kaga haka bi annahum domin su kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinati sun manzannin su sun kasance suna zuwa musu da hujjoji da dalilai wadiha wa kafaru sai suka kafirce hujjojin da manzannin su suka je da shi wa jahaduhu suka yi jayayya da abinda da manzanni suka zo da shi fa ka da Allah sai ya kama su a halaka wa dammarahu Allah ya halakar da su ya dilkake su innahu yadda al'amari yake qawiyyun shadidul iqab Allah mai karfi ne mai tsananin hukuma zo quwwatin azima wa badashin shadida Allah yana da karfi mai girma Allah yana da damka mai tsanani babu wanda zai iya kubucewa damkar Allah kuma shadidul iqab ne mai tsananin hukuma mutum ya shiga azabar Allah ya gama yawa, Allah ya kare ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين نعم إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب الله يقول ولقد حقيقة أرسلنا موسى من أيك النبي موسى بآياتنا da ayoyinmu wa sultanin mubin da hujja bayyananniya wajen fir'auna ila fir'auna wa hamana muka aika shi wajen fir'auna da hamana shine waziri mataimaki shugaban kasa shi hamana wa qaruna shi kuma qaruna shine mai arzikin kasa ba mai kudin sa idan gwamnati ta dan samu matsalar kudi shi za a yi wa magana ya turo faƙalu sai suka cewa annabi musa sahirun kabba matsafi ne mai yawan kanya ba za a bi shi ba inna allah ta'ala arsalahu bil ayatil bayyinat wad dalail al wadihat allah ya aika shi da hujjoji amma fir'auna saboda girman shi da mulkinsa yana ganin bai kamata a duk wani annabi ba in ba shi ba kar a bauta wa kowa sai shi shi ya yi ikirarin rububiya daga baya ikirarin uluhiya ce, ba wani ubangiji ma alimtu lakum min ilahin ghairi daga baya ce ana rabbukumul a'la to shikenan sai Allah ya waiwaye shi shi ma gashi ya bar duniyar kamar bai taɓa zuwa cikin ta ba falamma ja'ahum bil haqqi min indina falamma ja'ahum bil haqqi min تقتلوا أبناء الذين آمنوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا dukkan tunani na kafirai a duniya iri iri da kafiran da suka yi zamani da annabawa da suka wuce kafin zuwan manzon Allah da kafiran da suka yi zamani da annabi da kafiran da suke zamani da mu duk tunaninsu iri ɗaya bari ku ji abin da Allah ya gaya mana nan game da fir'aun alam ma abun da haqqi lokacin da annabawan suka zo wa fir'auna da gaskiya min indina daga wurinmu. qalu sai fir'auna da mutanensu suka ce uqtulu abna alladhina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan masu imani waɗanda suka yi imani tare da shi ku dinga yanka 'ya'yansu domin mu rage musu yawa abin ake mana a arewa ba dan a rage yawan mu bane yanzu wannan yaƙi da isra'ila da amerika ta fada ma iran ba dan a rage musulmi kuma a haɗa su fada makamansu su ɗiba su kashe junansu da shi ba don haka aka ƙirƙiri faɗan ba da kun gani duk tunaninsu iri ɗaya ne Allah ya ce ƙalu sai suka ce umutulu a allazi na amanu ma'ahu ku kashe 'ya'yan waɗanda suka yi imani tare da shi maza ku kashe ƴaƴansu maza wasu hayu nisa'ahum ku bar ƴaƴansu mata kun da abin da fir'auna ya shekaru masu yawa in mace ta haihu in ba ya ce sai a zo kawai a ɗauki ɗan a yanka mata a gabanta a ce ta je ta binne an ce Allah kaɗai ya san yawan yayan da ya yanka jarirai kuma gida ake zuwa kowane gida an san da mace mai ciki sai a danna lamba a kofar gidan ana kawo mata ziyara an san lokacin haihuwarta in ma kika haihu ba zo ba ke da kanki zaki aika zuwa yanka shi saboda kana zuwa hada da ke da dan gaba ka yace ayi wannan inji fir'auna a kashe 'ya'ya maza na farko domin kar a haifi annabi Musa na biyu don a walaƙanta kabilarsa na uku a karantar da yawan su ko kuma duka ma a haɗa a yi musu duka kuma kaidul kafirina illa fi dhalal Allah ce amma makidi da kaidin kafirai baya kasancewa sai a cikin ƙasa ba abin da zai tsina nawa musulunci saboda haka lokacin da fir'auna ya kashe bayan Allah ya yanka jarirai ba a haifa annabi Musa ba da aka haife shi a ina aka rene shi a gidan fir'auna wace ce ta rene shi matar fir'auna abincin gidan fir'auna ya ci suturorinsa na gidan fir'auna ne Allah sarkin iko ba wayo baya tara Allah yanzu ba ga America tana ta fara da addinin musulunci a kasashen duniya ba musuluncin kuma yana mamayarta kamar gobarar daji musu America musulunta suke tayi? ita kuma tana ta fara da shi a waje ba za ta gane ta haɗu ba sai ran da musulunci ya zo mata iya to abin da ake bukata gare mu mu musulmi mu riƙe musuluncin da ƙarfi mu daina yawan musulunci riƙon sakainar kashi ke kina musulma ana wata ramadan amma baki san inda kika dosa ba ba abin da ya damu waɗansu su ɗinkin sallah takalmin sallah kala nawa za ta ɗinka abinci wani iri za ta dafa shi ke nan ana maganar rahamar ubangiji wata ya zo ana neman rahama ke kina ta maganar wani ɗinkin sallah me dinki in kin sa a gawa wace ce test lady duk tsumman da zaki sa zaki zama test lady ne ana maganar rahama wani tanadi kika idan ki samu rahamar ubangiji watan da ga watan yau saura kwana goma sha biyu ko kwana sha wata ya kare don Allah me kika yi a cikin wannan watan waɗannan abubuwa kika tana da tsakanin ke da ubangiji awa nawa kika rage wa bacci cikin dare so nawa kike karanta alkur'ani tasbihi so nawa kike yi a cikin watan ramadan istighfari so nawa kika ƙara qiyamul layli kai da yawa wallahi wasu ashab ba sa yi wai ta gaji laikai kai ni wallahi kai na yana ciwo ni kam kuje kuje kuje wai ta ba za ta iya sallar ashan ba to watan ya kusan karewa ki sha minki watan zai tafi sai mai nisan kwana wallahi da yawa musulmi a gafala muke wallahi ramadan ramadan baki ƙara wa kanki lokacin alkhairi ba baki rage wa lokacin kanki lokacin sharri ba kawai damuwarki menene dinkuna wane ne telan nan ma oho ni wannan yadin ma ya mun kyau wallahi ban dawo da shi ba bare in saya kaza kaza wallahi ai wanci kai wallahi muka rafiya muka yi awa shikenan Allah ya sauke to zaki kare a rakiyar ne ko ko zaki yadda ke ma baiwar Allah ce kina neman rahamar ubangiji ba wanda ya ciri ba. a wannan watan sai wanda ya abin da Allah ya gafarta mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ragifa an jilin. Allah ya durguzar da hancin mutumin da Ramadana ya tsaya har ya kare bai yi aikin da Allah ya masa gafara ba Allah ya durguza shi a cikin wuta inji mala'ika Jibril manzo Allah ya ce amin ga Ramadana ya tafi yanzu goman ƙarshe za a shiga goman ƙarshe na ana salatu tahajjud ana barin gida ana zuwa masallaci ana da sallah to wata da rashin rabuwan ta tafi sallan ba sallan za ta ba ko kuma ta zo sai ka ga kafin raka'a biyu tana ta gingiri wai tana yi a zaune raka'a biyu ba nisifi ake karantawa fa rabin izu ake karantawa ku duba ka'aba ana yin aminci arba'in zuwa hamsin a tsaye kafin a yanku amma ke anan an daɗe a minti goma sha biyar ana tsaye wacce na jin bacci wallahi ba zan iya tsayuwa ba kin ji kafafuwa na kuwa amma na rantse da Allah da a ce gane zai zo nan yana raba kuɗi in za ta yi awa hudu ba za ka ji wallahi ba za ta gaji ba ba za ta zauna ba ko za ta zauna za ta zauna ba, ce ah, ban samu ba ban samu ba ban samu amma da yake gaban Allah ne rama ake nema wai ta gaji wallahi da yawa idan ka leƙa sahun ko a ka ta warware ka fito sai ka ga mafi yawan sahun duk suna zaune wata mata na canta ya shakar har gwarci take yi to kun za abin da ya za kuke jin wahalar haka ba kwa yin sallan ne sai ramadana ya zo duk wanda ya ni din kansa yana yi yana tashi da daddare ko raka a biyu kike tashi kina samu ki yi ki dan zauna ki roki Allah wallahi in ramadana ya zo zaki ji Allah ya baki power zaki samu karfi karfin yana fitowa daga imani ne lalacin yana fitowa daga raunin imani wallahi da za a buɗe ƙofar aljanna ki gani na rantsi da Allah ba za ki sake bacci a duniya da za a buɗe miki ƙofar wuta ki gano bala'in da yake jiranki haba ba sai an gaya miki to yanzu faɗan da ƙur'ani yake yi wasa ne to me yasa ba za mu ɗauka da gaske ba yasa ba za mu cin bakin ƙoƙarinmu ba ga ƴaƴa kina da su kina so Allah ya shirya miki su ga mai gidanki kina da shi kina so Allah ya buɗa masa eh ga wani cuta kila kin dade baki warke ba na so Allah ya baki lafiya amma duk ki kama bacci ba za ki tashi ga lokacin karban addu'a Allah yana neman masu yin addu'an su yi addu'an Allah ya karba lokaci ya kusa ba za ki yau kanki fara ba ba za ki yau kanki kiyamun laili ba ba za ki zuciya ba haba ki ta musu ki gani ana sallan nan zaki ga wasu bayan Allah kuka suke ana ruku'u suna kuka a dago daga rashin kuka sujada kuka in kin ji mutum yana roƙon kuɗi a saudiya ɗan najeriya ne allah na gaya muku amma duk rabi a nazar duniya da suke zuwa neman rahama suke zuwa ɗakin ka amma shi ɗan najeriya allahumma rukuni rukun halalan wasi'an kafiran mu na zaka da arziki ya za yi da shi najeriya ta kuma da ba zaman lafi in ka samu kudin ba ya zama maka bala'i inda za ka zauna ka ci kudin ma ya gagaye amma ka kasa neman rahama kai Allah ka shirya da mu wa qala fir'aun wa qala fir'aun إني Idan ka ji mai mulki yana cewa ku bar ni in yi kaza ba zai iya ba. In ya san zai iya ya shawara cewa zai aje a aiwatar da kaza. Firawuna ya san ba zai iya kashe annabi Musa ba. Ya sani. Saboda lokacin da Allah ya aiko musu annabi Musa annabi Musa ya saki sanda ta zama macijiya ta yi kan Fir'auna yake an rike ta Musa tun daga nan ya tsorata ya san annabi Musa yana da wannan sandar ya fi ƙarfin ɗan adam ba zai iya taɓa shi wa qala fir'aun sai fir'aun ce, baruni ku kyale ni mana aqatul Musa an kashe annabi Musa wal yad'u rabbahu kun boye kira ubangijinsa inni akhafu an yubaddila ku. wai fir'aun ne yake tsoro kar annabi Musa ya canza mutanansa addinin su aw an yuzhira fil ardi fasada ko kuma kar annabi Musa ya bayyanar da barna a doron ƙasa, ku ji fir'aunin ba. Wakana Musa. Wakana Musa Wakana Musa sai annabi Musa ce, In ni ƙusur bi rabbi wa rabbi ina neman tsari da Ubangiji na Ubangijinku. min kulli mutakabbirin daga sharrin duk wani mai girman kai la yuminu bi yawmil hisab wanda bai yi imani da ranar sakamako ba ranar kiyama ina neman tsari daga sharrin sa Allah ya tsare ni istajartu billahi wa ustu bihi min sharrihi wa sharri amsalihi annabi Musa ya nemi tsari daga fir'auna da sharrin fir'auna da sharrin waɗansu kamar fir'auna yace inni ustu bi rabbi wa rabbikum ina neman tsari da ubangiji na ubangijin ku ayyuhal muqatabuna ya ku wadanda rike zance da Bin min kulli mutakabbirin daga dukkan wani mai girman kai jabbari mara tsoron Allah la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar sakamako ba wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun ka zo da gaskiya ka zo da tallan addini to Allah sai ya baka wanda zai taimake ka wajen isar da sauƙon Allah Nabi Musa daga shi sai ɗan uwansa Harun ya zo fadar Fir'auna ya yi wa'azi ya wa'azi yana cikin wa'azin sai Allah ya jefa ma wani imani sai gaskata amma ba da ma ya bayyana bai tashi bayyana imaninsa ba sai da yaji an zartar gwamnati ta ba da digiri akan aje a kashe annabi Musa to a lokacin shi Allah ya ba mu labarin sa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun sai wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'auna bakin tsaye yaftu imanin ya dade da yin imanin amma yana koyewa sai ce a taƙatulu da rajulan yanzu ko a kashe wannan bawon Allah wannan mutum an ya kula radiyallahu dan ya ce Allah shine ubangijinsa wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma gashi ya zo muku da hujjoji daga wurin ubangijinku wa in yaku kaziban fa alayhi kadi idan ƙarya yake yi ƙarya tana kansa kar ku kashe shi wa in yaku sadiqan amma idan gaskiya ya faɗi yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum sashin alƙawarin da ya na bala'i zai same ku ba tabbas zai inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah baya shiryar da mabarnaci ne yawan ƙarya shi Fir'aun Fir'aun ya san annabi Musa annabin Allah ya sani ya sani Allah ne ya aiko annabi Musa Fir'aun ya sani amma ba zai bi ba sai dai a shi abin da ya hana shi imani shi ba zai bi kowa ba sai dai a shi Allah ya kare mu

to da annabi Musa ya gane lalle fa kashe shi za su yi Allah ya ce wala qad fattanna qablahum qawma fir'auna a ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni kuma rasulun amin wa Allah ta'alu ala Allah inni atikum bi sultanin mubin wa inni ustu bi rabbi wa rabbi kun an tarjumu wa in lam tu'minu li fa'tazilun ce in ba ku yi imani da ni ba ya ne ni ma ni ba na ce dole su kun yi imanin nan ba imanin nan ban ce dole sai an karba in ba za ku yi imanin ba ku ya ni Allahu akbar sai ce wa qala haka ne ya qaumi lakumul mulku al-yawma zahirina fil ardi ya ku mutane lakumul mulku yawma mulki yau na ku ne kuke da mulki zahiri na fil ga shi kun yi rinjaye a nan doron ƙasa Ba manyan suruna min ba'asin lahi wa zai taimake mu daga azabar Allah in ja ja'ana in azabar Allah ya zo ma mai imanin ya ci gaba da wa'azi ce mulki da misra nan ku ne ku kuke mulki da misra ku ne sai abin da kuka faɗa za a yi kun yi rinjaye kowa to in azabar Allah ta zo mana shi Allah da ya halicci ƙasar wa zai taimake mu tambayar da ya musu ke ƙwala fir'aunu fir'auna ya ce ma urikum illa ma ara kai ba na nuna muku komai sai abin da na gani ku tsaya kan ra'ayina kar ku tunanin wani abin da ya saba wa ra'ayina wa ma hadikum ba wani abu da ke shiryar da ku akai ba illa sabilar rashad sai ne ta tafarki shari'a ai mu akan gaskiya muke mu akan daidai muke mu ba kuskure muke yi ba mai girman kai baya da suna ku gane ko Allah ya ce wa jahadu biha wasai kanadha anfusuhum zulman sun yi jayayya da ayoyin da annabi Musa ya musu da shi amma wasai kanadha anfusuhum a can cikin ransu sun yadda gaskiya ce hakika ce annabi Musa zo da ita amma Allah ya ce ne zulman wa quluban saboda zalunci da dagawa neman girma suka ce ba za su Allah ya kiyaye mu wa qala alladhi amana ya qawlu wa qala allazi amana ya qawlu inni aqutu alaykum shi dai wannan mutum mai imani wa ƙalar da zai amana shi wannan da ya imani ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na inni ya kafu alaikun ina je muku tsoro misala yawmil ahzab kwatankwacin irin azabar ƙungiyoyi irin su gashi ya ce misala da ali ƙomin ko da دأب قوم نوح وعاد da wannan. da dadi, misalin hanyar da Allah ya biyar da mutanen Nuhu wa Adil da Adawa wa da Samudawa na min ba'dihim da waɗanda suka zo a bayansu wama Allahu yuridu zulman lil ibad yace Allah fa baya nufin zalunci ga bayi Allah baya zalunci saboda haka ku zo mu imani mu bi wannan annabi wa ya qawlu ويا قوم Yaƙon ya ce ya fi mutane na inni a kafa alaikun ina je muku tsoron yau matana da ranar kira ranar alkiyama ranar da ƙasa za ta tsatsage sama sarkakke ce a ɗauke mutane a kai su wani guri a dawo da su don hisabi ita ce yau matana ranar azawar hankali wato rana ce ta kira da za a kira kowa ya ansa ya zo gaban Allah don a yi masa hisabi na yawma da mudbirina ma lakum min Allahin amin wa man yu'min lahu ma lahu min yau tuwalluna na, ranar da za ku jiwa kuna masu ba da baya da min Allah min asim ba ku da wani mai kariya da zai kare ku daga wurin Allah wa man Allah wanda Allah ya badda shi ma malahu min had ba da wanda zai shirya da shi Allah ya kare ku wa laqad ja'akum yusuf wa laqad ja'akum

hajjo walakad hakika ja'akum yusuf annabi yusuf ya zo ya zauna a masar min qab tun kafin fir'aun da ya zamani da annabi musa ya zo bil bayyinati shi ma annabi yusuf ya zo musu da hujjoji bayyanannu amma zilitun fi shakkin min ma ja'akum bi baku gushe ba cikin kokonto daga abinda annabi yusuf ya zo muku da shi hatta idza halaka har yayin da annabi yusuf ya koma ga Allah ya koma ya mutu qultum sai kuka ce lai yab'ath Allah min ba'dihi rasula bayan shi Allah ba zai sake aiko da manzo ba kazalika yudillu Allah man huwa musrifun murta haka nan Allah yake fatar da wanda ya zama musrif mai yawan laifi murta mai kukuntu shi annabi yusuf a masar ya mutu amma bayan ya mutu yace a sa gawarsa a cikin ruwa ka binne shi sai ya rubuta wasiƙa ya ajiye ya ce duran da banu isra'ila suka zo suka ci nasara allah ya bar musu ƙasar masar wasiyarsa shine a ɗauke gawarsa daga masar a kai ta baitul maqdis inda za a tambaye ki wani annabi ne bayan an binne shi aka ɗauke gawarsa aka kai baitul maqdis zai ce annabi yusuf alaihi wasalam ko annabi yusuf shine ya bar wasiya lokacin da fir'aunan nan da ake gaya mana Allah ya halakar da shi a ruwa to garinsa sai aka ce bani isra'ila su zo su gaji dukiyoyi da gine-gine da gonaki da duk wani arziki yanzu kuma su da ake ta yanka 'ya'yansu na yanzu Allah ya bar musu gado su kawo Wannan ne suka ɗauke gawar annabi yusufa suka kai ta makamaratul anbiya ana kiran filistin makamartar annabawa aka kai shi الذين يجادلون في آيات الله كم كما عند da وعند الذين آمنوا كذلك يطلع الله على كل وجه cikin ayoyin Allah bi gairi sultanin ba tare da wani dalili na hujja ba atahu wato ba su da wani dalili da yake musu kabura maqtan inda Allah azaba ta girmama agun Allah wa inda allazina amanu da kuma ramuwar gayya a wurin masu imani kazalika kamar haka ne ya tsaba Allah Allah yake toshe ala kulli qalbin akan kowace zuciya mutakabbirin jabbari duk wani mai girman kai mara imani mai kanya gaskiya shine jabbari to haka Allah yake toshe zuciyarsa kowa sai ya gane shi ne gane kowa zai fahimta amma shi ne fahimta Allah shi da ke haka na أسباب السماوات أسباب كونه كاذبا وكذلك مجد لفرعون ومن وصدت عن السبيل وما كيد فرعون إلا في وقال فرعون sai fir'aun ya fito da wata siyasa don ya hankalin mutane su kauce da jin kurin shi da aka yi da shi da da kai hamar ibn ne sarhan ka gina min wata wani bene la'alli abubuwan asba zan hau taka in kai inda ubangijin musa yake ko gane ko wacce a gina masa bene hawa hawa hawa hawa hawa zai je sama shine asba zai je sama ya yi fada da allah da ya aiko asbabus samawati shi ne sabubban da zan hau in je sama ba a tsale a ila ilahi musa in je in tsinkaye in yi gaba da gaba da ubangijin da ya aiko musamman nan kun ji abin da ya ba sai ce ka wani ne da abin da kuka zama ina ma da san farkar yake ba shi da wani ubangijin sama kun ga wannan campaign kamar yadda 'yan siyasa suka yi mana a najeriya suka ce za a jawo mana teku allah ji kan umar karanuwa ya ce menene sabin point agenda ko to daga cikin ajandar akwai jawo teku zuwa arewa maimakon a dinga ɗebo kaya a tirela ana kawo shi kudin zai tsada kaya zai tsada daka sai ce bari a jawo teku ka an fara aikin allah ya karu rayuwa da gudunlok ya hau aikin da ya fara sa hannu na soki shine wannan yake dutsen kudu ko ɗan yamma bai so a jawo teku zuwa arewa saboda sun san arzikin najeriya duka arewa ke sun fi so kullum mu zama ƴan dako sun suna da jiragen ruwa su siyo kaya a shigo da shi lagos zuwa fatakot nan ne da teku mu kuma dinga tura tireloli ana lodawa ana kawo a kin zama 'yan dako Allah ka isar mana sai shi ma fir'auna ya yi irin wannan ƙaryar da 'yan siyasa suke ya ce a gina masa bene zai hau zai rikki ubangiji annabi musa a je a fafata a gawaye bai ƙarfi ya ce kai ƙarya ma ke wa inda da abin da muka ba ina ma da sun ƙarya yake Allah ce ka haka nan zurgina li fir'auna su'u amalihi aka ƙayatar wa fir'auna miyagun aikansa yake ganin masu kyau yake yi wa da an kuma aka kange shi ga barin tafarki madaidaici wa ma da fir'auna illa fi sabab al'amarin da fir'auna da kasance ba kawai illa fi sabab cikin halaka Allah ya halakar da shi Allah ya kiyaye wa qala allazi amana ya qawl wa qala shi dai wannan mai imani daga cikin mutanen fir'auna wa qala allazi amana wannan da ya imani yace ya kauni ya ku mutane na ƙuni ku biyo ni hadikun sabilar rashad zan shiryar da ku ta farkin shirya ai la kama kazzaba fir'auna fi qawlihi ba kamar yadda fir'auna ya ƙarya akan maganarsa yace ku zauna akan al'adar iyaye da kakanni duk wanda ka ya kira ka kan al'adar iyaye da kakanni to halaka ka zai idan shi ya halaka shi zai ce ku zo shi shiryar da ku ta farkin shirya ya qawli yace ya ku mutane na inna ma hazihi alhayatu dunya mata wannan fa rayuwar duniya dan jin dadi ne kankani duk rayuwar da kake a duniyar nan shekara 70 shekara 80 shekara 100 zaki 120 dan jin dadi kankani me yasa ai zama kankani saboda ran da babu ke jin dadin ya kare ko shi yasa ya zama kankani amma ita lahira in an fara jin dadin ta bai karewa kai ma ba ka karewa dadin bai kare haka in azaba ce ba ta karewa kai ma ba ka karewa kai da ake ba, to shi yasa duk abin da ka gani a duniya an kankani ne to yace inna ma hadhihi alhayatu dunya mata'u ɗan jin daɗin wannan rayuwar ta duniya mata'i ne dan kankani وإن الآخرة للآخرة هي دار القرار إذا سيدنا كبتا لن تجدن دوما إن كاشجا إشكني ما كاشجا إن كاشجا كنا ضابا كاشجا أما كيف ليش من عمل سيئة من عمل سيئة فلا ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو Yace man amina sayi a kan duk wanda ya aikata mummunan aiki, fala yi za illa nufula, ba za a saka masa ba sai wannan aikin, ƙwaya ɗaya, in kai zunubi ɗaya, sakamakon zunubi ɗaya za a baka. duba Allah sarkin adalci amma idan kika yi alheri ɗaya lada goma za a fara baki waye adalci irin na Allah babu zunubi in kika yi ɗaya zunubi ɗaya za a kama ki shi amma alheri in kika yi ɗaya daga goma zuwa ɗari bakwai Allah zai biya amma duk da haka saboda rashin rabo sai ka ga zunubin ya ninka alheri ya ninka ya ninka ya ninka ya ninka laisa ba mace don wata ramadan allah ka sa muna da rabu na samun rahama a cikin watan dole ne ki kiyamun laifin kin ga goma farko ba kai goma tsakiya daraja goma tsakiya ko ba ta kai goma ƙarshe daraja domin a goma ƙarshen akwai wani dare guda ɗaya na lailatul kadari da ake son ki ibada a ciki za a baki ladan wanda ya wata duhu bai taɓa saƙon Allah yana sallah yana azumi yana zakka yana sadaka yana nafulki yana karatu an za a baki na da wani shekarar 84 hudu. malamai sun ce alfi shahar zai baki shekara 80 ne da uku da wata hudu yanzu don allah idan aka ɗauko ibadar shekara hudu aka sa miki a ma'aurinki ba ki ci gaba ba ku kar lubin ko da kina cikin wata larura na rashin sallah kar ki kuskura ki kwanta a gida ya alwala ki je can bayan samu ki zauna kina istighfar ita wannan salamar da Allah ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr to sai ta lullube hannunki amma wanda yake bacci Allah ya ce ku da shi sai bacci an buɗe kofar aljanna ana ki zo ki shiga sai ki kama gangan eh an rufe kofar wuta an ce ba a san ki shiga ciki sai ki ce sai kin wada Allah ne. kare to sai ce man amil wa man amila salihan min zakarin aw unfa duk wanda ya aikata aikin kwarai namiji ne shi ko mace namiji kowa ko mace wa huwa mu'min yana da imani to ba a ragewa yanzu ba dama namiji ya sallah a bashi lada a da biyar keke a ɗaki a baki lada goma. ladan da aka bashi shi Allah zai baki matsalar a ce baki akan lokaci in baki akan lokaci ba shi ke nan. ko kuma baki yi ta da cikakken tsarki ba ko kin yi ta kina kallon TV ko kin yi sallar kina sosa sosai. ko kin yi sallar yaro yana zubo miki da misali ko kin yi sallar an zo ana aban gawayi kina ba ba ba ba kar me sayan gawayi ta fita <laughs> eh Allah ya zama ki wa ulaika Allah ya ce waɗannan da mazan da matan yada kuluna lil jannata Allah ya ce za su shiga aljanna yurzaquna fiha ana ciyar da su ana azurta su safiya da marice da gairi idan kika shiga aljanna ba a cewa sallah nawa kika yi ba da biya ki da ita azumi nawa kika yi ba da biya ki da shi a yanzu kawai ke kin zama ta Allah kayan Allah kuma ya zama ki kawai ki zaki sha zaki tufafi zaki sa har ma an ce ana ba matar duniya da ta shiga aljanna wani ƙarin daraja fiye da 'yan matan gidan da ta samu abin da yasa ake ba ta wata daraja saboda me ita ta zo nan ta wahala wahalar ta samu ta shiga su kuma ƙera su kurum aka yi a ciki aka ajiye shi saboda da wanda ya wahala ya samu eh, yanzu ko gado kika mutu kika bari ya'yanki ba za su san darajar dukiya kamar ke da kika wahala kika tara haka rayuwa take Allah ka gafarta mu don Allah da kula da tarbiyyar ƴaƴan mu tausaya musu mu hararo musu gaba mu tuna rayuwarsu za su yi ne lokacin da mu ba mana domin mun kusan ƙare ta mu Allah ya ba mu don haka ba za ku ɗan tare da shi ki ba shi tarbiyyar da ko ba a duniya zai iya zama da kowa lafiya ki tsora shi a kan tabarkin addini kar duniya ta yaudarar da mu saboda da yawa yanzu a shiga idan an kai yaro makarantar addini sai a kai shi an ce a yi sai an yi wata uku ba a ɗinka yi ba wani ma ba za ta tsinka wa yaron yi ba sai an koro shi ga su wani sama yana suka suke tafa malam dan Allah ya haƙuri wato shi malamin addinin shi za a gaya mashi Allah amma makarantar boko ana saura wata biyu ta sa ta ta gama uniform ta sayi jaka ta shirya da menafe kullum ga kuɗi an saya wa yaron komai tsaf wanda za a sa mashi kai ita makaranta wannan ai duniya ce amma wannan tun da lahira ne oh na ni har yanzu ban ga wanda ya dauki na fe ana zuwa ɗibi ɗayan shi a kai makarantar ƙur'ani ba ni har yanzu ban gani boko ake kai su haka ne ba za ku ansa ba akwai masu kaiwa to kun yi sa'a ga malam ya ba da shi ana samun yan kaɗan da suke ɗaukar lafiyar suna biya a kai ‘ya'yan makarantar alkur'ani don su haddace yanzu don allah ke ko izu goma ba ki haddace ba kika yanzu ɗan da ya haddace alkur'ani ba ki ji daɗi ba saboda allah kin ji abin da allah ya ce zai wa uwar ɗan da ya haddace alkur'ani kin ji gatan da allah ya ce zai mata ba fa shi ma haddace ƙur'anin ba uwar da ta haifi ɗan da ya haddace alkur'ani ranar alkiyama za a yi wani dakali na haske a zo a tsora ta akan wata kujera ta haske a ɗauko wata hula ta gol da diamond da yaƙo da zabarajar a tsora mata aka kowa yana ganin warkiya inda duk ta ko saboda darajar ɗanta ya haddace ne ya haddace uban za a fara yi wa to za a yi yi wa uban ne a bar uwa eh ai ba za a yi wa uban a bar uwa ba yawwa tare za a kawo su domin wata uwar ita take taimakawa uban yanzu ma an kai lokacin da da yawa mata su suke kai ayansu makarantar addini in ta kawo yaron kika ce ina baban ya sace mm, yana gida yana bacci ah, ni da naji wanda yake yi wa abokin shi fara yace ce kai na ka zama lalatacce yace kamar ya ce kamar matarka tana gida ka zo kana ɗiban ruwa tun da ni ba zan ɗibi ruwa ba ka gani kan tashi daga bacci ta ta je ta cika randuna <laughs> kai akwai azalumai a mazan ba amma matan masu wanda ba sa jin magana amma dai ba daidai bane kana da mata a ce ka bata tana zuwa famfo ko rijiya ki ma. wallahi ka zalunce ɗinta ka zalunce Allah ya tsawo ga mace ta ta bushe ta kwanjame ta abin nan kamar hmm? ta saka take a cikin da mata tana ɗibo ruwa ita za ta ɗibo ruwa sarki da Allah ya saka miki ai bai halatta ba ne mata ka jiri ba ruwa mafi yana in ba za ka ɗebo ba biya kuɗi a kawo mata ai tana da dare da mace ɗan lallani ce ko amma kuma sai a ba ta ɗaukar doki hmm? ka je kawai ka ga da ake wahalar da mata wasu ƙauyukan ba iwar haka ka tafi gona ta yi wa itace eh daga mace kamar ba ɗan adam ba an ka hango da kayan itace kai ka tona aljini ne yake tafi a kan to amma ke kina nan ai baki ma san wahalar aure ba sai ki ta masa addu'a a wannan wata Allah ya hore mishi arzikin da za ku rena haya Allah ya bashi mahalli in kuma yana da mahallin to Allah ya buɗa masa arzikin da ba zai kare ba amma kuma ya zama mai albarka arzikin da in Allah ya bashi za a ci da ke duk ya hada da wannan ba in eh, ki ce Allah ka azurta shi da arzikin da in ya samu za a ci da ni <laughs> dan kar kar ya samu ya banke ce ke zai fara bankewa bare ka eh Allah ya ki abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi fi mana yanzu a karanta tambayoyi sai ne addu'a mutum Allah ya karanta amin Amin. a maganar da da kace idan mutum ya ga a tsawon wani abin da ba shi da wani gaya wa iyaye hmm.

ba ta yadda ba inda ta yadda faɗa za ta yi mata ko ta sa ido ta gano tana yin haka amma yanzu kin ga ta haɗa gaba kuma dama 'ya'yan waɗansu kamar 'ya'yan agwagi suke su ne a gaba uwayen na baya amma in ba ba an ba rashin sa'a aka yi ba sa'ar uwarki kina neman haɗa ƙirji da ita ai lamarin kuma ya lalace Allah ya sauke ba haka ya kamata da yi ba idan aka gaya miki ga abin da yar ki take yi sai ki ce to Allah shi ya gudu su wuce na gode sai ki ci gaba da bibiya har ki gano shi yasa na ce muku da yawa akwai iyayen da duk abin da su suke yi shi ne komai lalacewar abu komai halakar abu in dai ce ta yi to dai ne zina sata chata shan wiwi yadda ce sai ta ce kudali ta shiriya ta Allah ce kar ku samu ya gaba in malami ne ya wa'azi sai a ɗirka mishi a sha na rantsa da in aka yi wa'azi akan abin da ƴaƴan suke yanzu ka ji sa'idawa har an sa mana ido an ga abin da ake yi mun an je an gaya mishi gashi can yana faɗa a masallaci kila ma malamin bai karta to wannan shine babban bala'i da muke ciki in baki iya bambance kaunar Allah da kaunar haihuwa ba kin shiga uku ana maganar Allah ana maganar lahira kina maganar yarki ce yadda zaki mutu ki bada ko ta mutu ta barki ran da za a kai ki gabari za a ɗauke ku da ita a kai ku to ki a hankali inna rabbaka labin na bisuwa ubangiji yana nan a madakata ko ki yadda ki sa yarki ta gyara ko ba za ki iya sa ta gyara ba domin kamar yadda na faɗa mafi yawan uwaye mata biyayya suke wa ƴaƴansu sun girma wallahi za ku ji kamar ina faɗa wasa ne da yawa iyaye mata <clears throat> akan samu kaɗan daga cikinku wacce za ta iya hana ƴar kuma ta tsaya akan abin da ta hana ta amma ko ta hana ta an jima za ta ce to gashi nan ta garanta ba to gashi nan jiki kuma eh ba ni naira ɗari biyar zan ba wani ba za a baki ba kaza kaza ki. in ta ga ta je ta zumbura baki ce ina to gashi nan ga ɗari biyar ɗin ita ke nan mun ɗauki da Allah kuna yin haka ko ba kwai haka ya kamata a yi mai tarbiyya in yana so ya rusa tarbiyyarsa ya ce a yi a ya za a ido ya ce a bari a ƙi bari bai yi fushi ba shi ke ka rusa kanka duk abin da za ki gaya wa ƴarki tana ganin wasa kike yi saboda kin ce ta yi ta ƙi ba damu ba kin ce ta bari ta ƙi bari baki damu ba kin ci gaba da hulɗa da ita kamar yadda kika saba yaushe ne tarbiyyar ki za ta zauna a kan turba kin rusa kanki da kanki kin ce a bari kanya kike yi ba daga sai ke yi ba kin ce a yi ba a yi ba ba ki komai ba ba daga sai ke yi ba in kina so yarki ta ɗauki tarbiyya ki mata saiti idan kika ce ga wannan abin ina so wance karki ƙara yi ta ci gaba da yi to ku ta balahira akan wannan har sai ta bari na nan da Allah ke ne za ki bi ra'ayinta ko ita ne ya kamata ta bi ra'ayinta? wannan abin da nace ki bari wallahi kina so mu shirya gidan nan sai bari in baki bari ba wallahi ni da ke ba ranar da za mu shirya to anan ne uwar yar za ta sadu da ta san uwar ta ta ji ta gaskiya amma ta zo da abin da ba ki so kin tabbata mummuna ne kika ce ta bari ta ki bari kuma kika ci gaba da mu'amala da ita shi kin rusa kanki kin rusa tarbiyya ke za ce da yawa biyayya kuke wa Allah ya sauke malami ta yi da ya da shi amin ya rasu da kuɗin shi ya fito da kuɗin ya fito nake tsammanin sai yan uwan suka rike kuɗin malam ba su ba su koko ba ko ba su taɓa siya musu komai ba har yau shi ne take su malam da Allah a musu nasiya domin suna ji yanzu ko Allah zai sa su gyara idan irin wannan ta faru akan samu wani mai fada a jiya unguwa a kai kara wurinsa a kirawo ɗan uwan wani zalunci ne Matashi. lokacin da yake da rai ta fi kowa kusa da shi da ya mutu bai bar komai ba sai bashi ko yaya ƙanana da ita za a bari da wahala amma kuma yanzu ya dan bar wani abu dan a wahalar da ya ta fito kuma ana ganin ita bai kamata ta ci ba wata ma daga cikin wani kaji ana ai ita ta kashe shi ike ana so a ci dukiyar kenan da haka in suna ji na su tuba su ji tsoron Allah su mai da haƙƙin gado ga masu shi yawwa idan ya mutu ya haihu ai ba ɗan uwa ba su da komai akai ba su da ko asi saboda haka in bai bar ɗa ba ne to suke da gadon shi amma dai matar aure dole ne in bai taba haihuwa ba a kasa hudu a bata ɗaya in ya taba haihuwa a kasa takwas a bata ɗaya dole ne tana da wannan hakkin sai an biya ta Allah ya sauye wannan ta ce 'asalamu alaikum Allah jikan iyayen malam ta ce malam na so a taimake ni da addu'a ne wani ne har gida ya zo ya damfare ta karat bakwai na kwai wadda kimanin kudin ya kai dubu hamsin da biyu Allah ubangiji ya fitar mata da hakkinta Allah ya miki sakayya kuma Allah ya sa ya ji tsoron Allah ya dawo miki da kudinki to alhamdulillah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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كغافرتا منا الله كغافرتا وإيايم الله كغافرتا ومعلمهم ɗan uwa musulmai marasa lafiya gida da asibiti da masu yawa da jinya jikinsu Allah ka warkar da su mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani baban mu Sheikh Aliyu Aliyu da yake karantar da mu a wannan farfaji Allah ya saka mishi da alkhairi bukatun shi na alkhairi Allah ya biya mishi Allah ya ƙara mishi lafiya da nisan kwana mu ma da muke zama don saurarawa abin da muke ji Allah ya sa ya zama sanadiyar shigar mu aljanna kowa da bukatun shi na alkhairi da wayanda suka ce mu sanya su a cikin addu'o'i da wayanda ba su faɗa ba Allah ka san bukatun kowa Allah ka biya ma kowa bukatun shi na alkhairi yan mata da zawarawa masu bukatan aure ya Allah ka haɗa su da abokan haɗi na kwarai ya Allah wayanda ka ba su auren ka zaunar da su lafiya ka kawo musu alkhairai cikin ɗakunan su kowa da bukatun shi na alkhairi masu neman shiriya akan 'ya'yansu da matafiya da ma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 ولك الشكر كله ألانيته وفره اللهم يا من شق البهار وتدري الأنهار وخول الليل على النهار وخول النهار على الليل اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا نعم المولى ويا نعم النصير أنت كما أصليت على نفسك جل وجهك وأز جارك تفعل ما تشاء بقدرتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم وسلطانك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا اللهم أعط علينا رمضان الأعوام الأديدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار